aka ji ba dai an ce muna yaran mu na zuwa wurin nan kuna yi musu guro uba to bari mu zo gare mu. to uban da ya wasa ya ci uwa te hatta ci taka ni ai da arziki nake ba irin ka ba wanda aka satar dabba guda ɗari a bakan tura ta kai bango masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon cikakken wannan bidiyo da muke ɗauke da shi inda rikici ya barke tsakanin al'ummar ƙauye a jihar zamfara da kuma wasu 'yan bandagan da suke sace al'umma suna sa musu kuɗaɗen fansa wanda za mu sako muku cikakken bidiyo kai tsayin da kasar kuma ɗan ta'adda bello kacalla turji ya kira waya yake neman kuɗin haraji inda al'ummar wannan yanki suka ce ba za su bada wannan kuɗaɗe ba wannan dalili yasa rikici barke ake zage-zage tsakanin 'yan bindiga da al'ummar waɗannan ƙauye na wato yankin sabon birni da ke jihar wato sokoto a yanzu yanzu za mu sako muku cikakken bidiyo na wannan muhawara tare da rikici barke inda 'yan bindiga din suka haɗu da mansu bayan wato sun kira waya suna neman kuɗaɗen fansa inda wanda aka kira waya din ya yi fata-fata da shugaban 'yan bindiga kamar za mu sako muku cikakken wannan bidiyo kai tsaye hararin 'yan bindiga da sace al'umma da samu su kuɗaɗen fansa abu ne wanda yake ƙara ta'azzara a arewacin najeriya inda a kwanakin nan aka kashe halilu sububa katalla wanda wannan dalili ya sa ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan ta'adda bello kacon Hankalin hankalinsa ya tashi ke bidiyo yana tura saƙo da yake nuna cewa shi har yanzu ba bai fasa da ba haka zalika kuma yanzu suka fara sawa mutane kuɗin haraji hakan ya kamata a ce kashe halulu sububu ya zama masa izina amma har yanzu bai haƙura ba amma fa a wani faifan bidiyo da muka kawo muku a wannan tashar idan kuna bibiya shugaban sojojin najeriya janar christopher musa ya ce wa 'yan najeriya alwashi tare da yin alkawarin sai sun kawo wato karshen wannan kasar kuma dan ta'adda billakacin latirji kamar yadda yana sace al'umma yana samu su kudaden fansa a yanzu yanzu za mu sako muku cikakken bidiyo kai tsaye na wannan rikici tsakanin 'yan ta'adda da kuma al'ummar wannan ƙauye na sabon birni da ke jihar sokoto amma dan Allah na baka kai su kuma ku cikakken wannan bidiyo muna buƙatar idan wannan shine farkon zon ku waɗanda ba su dangwala mana subscribing ba ku daure ku dangwala mana subscribing kamar haka sai mu da ƙararrar sanarwa domin ku hakan shine ke mu damar sanar da ku da zarar mu ɗora sabon bidiyo. mu a wannan cewa ta mai albarka mai suna fuskar arewa bayan kun kalli wannan bidiyo ku da ku share din sa domin yan uwa da abokan arziki su amfana daga bisani sai kuma na comment a sashi mana comment don mu tabbatar da rayuwar ku ga dai cikakken wannan bidiyo kai tsaye ku kalla waye ah, wakilin mai gari na na lajinge masha Allah ko can na ta kai muku waya kana laya lafiya lau ya yi dibobi alhamdulillah to ai dai kana ji eh Ka san kiran da nike ba ku mu waya da ku? A'a. Mun baka san wanda ka waya da shi ba. Eh. To la alhamdulillah kana ji? Eh. Ka san mun zo mai lalle ko? Eh. Mun zo tsama ya ko? Eh. Mun zo tsirjin ko? Eh. To sauran garin ku amma kana ji? Eh. Ka kai ka zanna da mai garin ku in kuna in kun shawara in kuna neman sulhu tsakaninmu da ku mu sulhu din kuma ba ku neman sulhu da mu lahiya lau ba matsala. Kamar wani irin sulhu? Mu gyara mu da ku. Eh? Mu gyara tsakaninmu da ku. To a gyaran kamar wani iri? Ai da ka ji gyara ka sani ko? Eh to gyara yana da yawa in ka duba hanyar da ake gyara a ce kamar misali mun bar gari kaza ba mu ba ku a'a ka kana ji eh dan mun ka riga mun ka gyara da ku kana ji eh dan yaron mu ko dan jariri ne bai sake zuwa garin ku kuma in kamar wani ya zo garin ku sai ku kira mu ku faɗa muna mu hadda magani Allah hadda magani mu dai kana ji hmm. an mu muna kwarin kuna hulɗa da illa ne eh. to shi na nice a ba zuwa a bari a samu lambar garin ku a tura ku in kun yadda mu gyara da ku in kuma ba ku yadda ba mu zo mu fatartar da tunku ga mu ga ku. Eh. To shi na ni ce a kira ku a kai muku lamba ku kira ni in waya da ku in kun yarda wala in ma ba ku yarda ba wala. To wagga maganar da haka faɗi ba abun cewa komi na ba saboda duk abun da ka gani mu dai da Allah muka dogara na farko kenan na biyu idan har ya kasance kun ka kalli mu'amalar da akwai tsakaninmu da ku to ya kasance da cewa duk waɗanda abubuwan karewa za su yi ba. To in ba da ma'aulan ba ai ba ka san dai da wagga magana kuma ba ka san ni ba ko ka san ni. ban san ka ba kai ma ba ka san ni ba ko tun da Ban san ka ba kana ji. Eh. Wallahi ban san garin ko yanke ni za kai ban san garin ku ba amma da muna tare da waɗanda sun ka san garin Ta. Shi na Miji duk wasu suna kawo kuka suna ja don Allah ga a zo garin ku a kira ku in kun yadda mu gyara da ku. An ba mu yadda an ba ku yadda ba kuma sa'an annan duk wanda za a yi kana ji. Eh. Ni ce to a ji domin lambar garin ku a bani. To. An ka fito ta an ka kawo min kana ji. Eh. Yanzu ni ce a bani mai garin na ku yi waya da shi in ya amince da haka nan mun gyara da ku ba wanda ka koma zuwa garin ku kuma in wani ya zo garin ku kawai za mu ba ku lamba ku kira mu. Ba eh. ji bakin bayani na kenan banda wani banda wani korafi da ku in ba ba. Ba ka da wani korafi in ba an gaba. To ai mu eh. ka ce gyara mu gyara muke da ku. Idan eh mu gyara muke da ku. An ɗauke muna mutane aƙalla sun kai kusan mutum nawa. Duk abubuwan da aka yi an riga an tatse mutane shi yasa ka san duk abun da aka kai mutum har sai an kai shi bango. dole kana ji eh kana ji eh ka san Allah eh na da Allah ka san dai baka san ni ba ban san ka ba ku eh na da Allah matakin eh ina jin ka ran kai da to ku gyara eh, ku gyara ke ƴaƴan ku kan din muzo mu yanzu jira zaman jiran kuna muka yi to yayi eh zaman jiran kuna muka yi in kuna iya ku yi to ta helicopter to to hakko ku hada bukkoki ko eh to lahiya Allah To ya yi ya rage na. ku. cikin wurin kwarai azanna ga muna nan zuwa Allah ya To Allah ya kawo ku da ƙararen kwana. Mm. Mm. Allah ya kawo ku da ƙararen kwana. Ni ba kun gane ba ku da kai kun ci ubanku. To ai uban ai. Tare fa kun ci ubanku. Da ba ku dana ba. Da kana ji. Eh. tsakana da Allah sai kun bar sai kun bar garin kwata kwata kuna ji kuna gani sai kun bar ai kun yi kadan ba a yi ku ba sannan ciki ake ciki ake ba a ko awa ko ko ji ba ta kai kana ji eh ku ɗauko bataliyar sojoji ku aje. Ba ruwan mu da soja, ba ruwan mu da ɗan sanda. Wallahi ƙarya ce, wallahi ƙarya ce. ba mu da soja ba mu da ɗan sanda in kana in ka kai shege ko ito ta helicopter ko ito ta sama eh? in kun kai ku, ko ito ta sama ah. wayo ba ta kai can ba ha wallahi ba ta kai can ba to muko muko ka san muko a shegun ka san ah, ina mun ka sani yayi tunda kun tsayawa gara ku fito yanzu in kuna iyawa a ɗauke. Ah. Kana ji? Eh. Mu ba ta muna ba don Allah ya hatta man mai bisa ruwa na muka bibin ku don waɗanda mun kai to masu firi zuwa zo ba haka mun kai da ƴan firgin mu sun kace a hito musu da rana. Yan ƴan babban buwa ba a haka jiya sai da mun ka zo gare su. Dabba sun ka mun ka ɗauko waya sun ka kira mu sun kace mu hito musu da rana. kamar ai ta kaji mun zo ko dai da dare ko yaushe kaji an zo mun ni wallahi in kuna iya ko ana sallama asallar asuba ta in kuna iya ku taho shege ya kwasa tsakani na da Allah kana ji ai ba wani tsakaninka da Allah illa tun da makin Allah kake kuma kaskantacce za ka karewa kare kaskantacce za ka karewa in Allah ya ba ka kwana uku saurara ka ji wannan magana ta ka ji haka ni ka ji akwai kan an tattaka maka to musulmi eh? babu saurara ka ji ba dai an ce muna yaran mu na zuwa wurin nan kuna yi musu guru uba to bari mu zo gare mu to uban da ya wasa ya ci uwa te hatta ci taka eh, ni ai da arziki nake ba irin ka ba wanda aka satar, dabba guda ɗari a baka naira